da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma dai na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM duk a Nijar. Haka kuma in muka tafi kuma a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabar Ahmad. To kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini. To haka yake kuma kamar yadda muka faru a makon jiya game da saka wasu waƙoƙi na tsofaffin mawaƙan Hausa wanda suka gabata kamar su marigayi Mamman Shata da na Rambada da kuma irin su dan Anace. Kuka kuma faɗa mana fahimtar ku ta waya. To yau ma ita mu inda za mu saka waƙoƙin 'yan zamani na yanzu irin su Ala, Nazir da Asananik dan jin yaya kuke kallon su kamar haka. Banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa sarkin kalambo mai alfarma sarkin zane yana nan shi ba sarkin masalmi mai dumbin daraja ah, ah. iya yan kowa ne yan ƙasa ta najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya in da ke ba ba zan iya umance da ke haka yake sai kuma rahoton baban gida jibrin daga lagos na wani taron adabi da mm. aka yi don wato a raya harsunanmu abun da ke faruwa yawancin mu na afirka suna bacewa a wanga zamanin da muke ciki to shine muka ga cewa dole mu tashi tsaye kamar masu nazari da masu bincike kan irin adabi na nahiyoyi daban-daban na afirka To a tsakanin kowace waka kuma an jima bayan an ji wannan rahoto da za mu saka ta tsawon minti ɗaya biyu zuwa uku ya danganta da yadda muke da shi za mu tsayar mu baku damar buga lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku faɗa mana fahimtar ku da hikimar mawaƙin da kuma mm. waƙar da yake yi a kowane lokaci. Mm. To haka yake Usman yanzu bari mu fara da rahoton baban gida jibrin daga lagos na wani taron adabi da muka da aka yi don raya harsunan mu. An kammala wani taro na kwanaki biyu na ƙasa da ƙasa domin inganta adabin baka na yankin nahiyar Afirka. Shi da wannan taro na ƙasa da ƙasa wanda ƙungiyar raya adabin baka ta duniya ta ɗauki nauyin gudanar da shi. Fatansa shine inganta adabin baka na al'adun Afirka da yanzu haka ke fuskantar ɓacewa ko gurɓacewa a sabili da rungumar al'adun ƙasashen waje musamman na turawa da matasa ke yi a wannan zamani walau dai sabili da amfani da na'urorin kafofin sadarwar zamani musamman talabijin ko kuma sakaci daga magabata da hukumomi da ke rikon sakainar kashi da al'adun na yankin nahiyar afirka farfesa jiji sara wata kwararriya ce a kan adabin baka na nahiyar afirka daga ƙasar faransa wanda ta gabatar da kasida a wajen taron euh, en guinée en gambie et au burkina faso au cours de trois décennies. Elle a été amenée. She's a senior research fellow at the center. She taught at the University of Paris ya ce wannan malama ce da ke bincike a jami'ar paris da ta yi aiki a kasashen gini da mali da burkina faso akan adabin al'ummar wannan yankuna wanda kuma ta gano muhimmancin su kamar yadda bincikenta ya nuna farfesa abubakar aliyu liman shehu malami ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wanda ya halarci taron da kuma gabatar da kasida akan mahimmancin adabin baka na al'ummar nahiyar afirka Eh, abun da ke faruwa eh, yawancin al'adudinmu na afirka suna bacewa a wanga zamanin da muke ciki to shine muka ga cewa dole mu tashi tsaye kamar masu nazari da masu bincike kan irin adabi na nahiyoyi daban-daban na afirka haka irin cewa a tashi tsaye kada a bari waɗannan ɓangarora haka na kalca na namu su ɓace eh, to shi a makasudin da taron da muke yi haka yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na dawo da darajar al'adu da sanin tarihin ƙasa da ƙasa tsakanin matasa gwamnatin najeriya ta dawo da koyar da tarihi a makarantu ko wannan zai taimaka kenan wajen inganta al'adu da kuma fahimtar juna ga dai Profesa aliyu liman kwarai da gaske kwarai da gaske ai ko da ma tsayi da karantar da tarihi haka yana da manufa don cewa kada mutane su san kansu to bannar da yanzu a cikin najeriya haka irin duwan ga tashin hankalin tashin hankalin da ake ta yi ko ina haka don mutane ba su san tarihin su bane inda mun san tarihin mu ba yadda za a yi mu tashi muna waɗanga abu mutum ne za ka ga a cikin najeriya ma haka daga wannan state din zuwa wancan bai san komai ba bai san yadda najeriya ta fara ba kafin najeriya waɗanne irin irin mutane ne menene suke ya dangantaka su take duk yanzu yaran mu duk ba san wannan abu ba haka saboda haka e dole sai mun koma haka nan ba yadda za a yi ma ka iya girmama kanka ka girmama kuma wani in baka san kanka ba haka din so shi a unhanin tarihi haka sanin kai makaɗan al'ummar irobo na yankin niger delta na ɗaya daga cikin waɗanda suka cashe a wajen wannan taro na haɓaka adabin baka a tsakanin al'ummar nahiyar afirka mawakan irobo kenan ke cashe a wajen wannan taro na kasa da kasa akan al'adu Mm, haka yake to kin ji dai maganar raya al'adu ce eh mana kuma eh, ah, wannan ya zo daidai da daidai lokaci kuma maganar kaɗe kaɗen al'adu muke eh mana to bari mu fara da jin waƙar Nazir M Ahmad ta rawakar <laughs> sarakuna iyayen kowa sannan kuma idan muka dawo daga jin waƙar tasa zamu buɗe layi mu ɗauki mutum ɗaya biyu ko uku ya danganta domin jin yaya kuke kallon wannan mawaƙi. ba a cinya turan giwa giwa da ranta to sai dai kallo sarkin kalambo mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna iyayen kowa ne ba a cinya turan giwa dai Nazira Muhammad kenan. Ni fa ko da yaushe eh, Usman eh. idan Nazir ya fara waka ko eh. sai in ji ni kaman Ya kai ki wani zamani. Ni eh sai in ji. To yanzu bari mu ji ga wani alai. Oh, to assalamu alaikum. <laughs> Yawwa kana jin mu? Aiko baya kan layi ina ga. Eh ina ga layin shi. Akwai matsala da layin mu. Eh ina ga. Oh to gashi nan gashi nan. Yawwa to salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Usman da wannan barkan ku da aiki. barka ka dai. Wannan din ta fita. Wannan din ta fita Hafsat ce. <laughs> Sunana Hassan daga nan Ondo nake kyau. To wala Hassan. <laughs> Muna jin ka to ba. Yanzu kuma nan ma gaskiya eh. waƙoƙin su din suna da kyau. Eh, nisa ka ce haka? Amma suna barin al'adun balan Bahaushe. kamar ya zaka yi ba mu misali? yanzu kamar ma su ta su lokacin da suke waƙoƙin su kaga kalangu ne da wasu abubuwa da maganar Hausa. Mm, to baka ganin zamanin ne ka Mawaƙan mu na zamanin nan suna kokoyan yan yan kudu. Oh. ga mutum yana wasa yana kokoyan kudu amma ba sa irin na al'adun malam Bahaushe. Eh amma ka kamar wannan waka ta sarakuna ce. Eh Naziru shi ma ya wakan shi yana yi kamar kaga wakan shi ba yan amshi yawanci wakan shi zaka ga shi kadai ne ma ba mace eh. yake yi kuma yana yin kyau. Yana to madalla mun gode sosai Hassan. Na gode ku tashi lafiya Hassan daga nan Ondo. Yawwa. To daga Ondo za mu garzaya Bauchi daga Bauchi wa ke kan layi. Yawwa kuna tare da Kadora Diga da dan Fulani. Yawwa Kadora na wannan Shomri Noi Sare. Na gure na kude na gelle. Yawwa haka ake so. Noi Sare. <laughs> to ka ji maudu'inmu na yau uh, na jauro me za ka ce a kai? Ina oga Ahmad Kabara. No sare. <laughs> na sare na da na kure na de Yau wato ka gaya mana a gurguje me kai mm. fahimta da waƙar Nazir Ahmad. To gaskiya wannan wakan yana da daɗi kuma duk wanda yake fahimtar da wannan wakan to zai karu da wani amfani. To mun gode ka dore. Mm. Yauwa ina yi muku fata alkhairi Ahmad Kabara da Daula ku tashi lafiya ne kan na ce. To mu ma muna nan. Ko da shike dukkan wajja eh, ce. Wai ce wai yayi nan to mu muna nan. Mu muna nan. Eh, amma ka saurare. Eh nace da Daula da Hafsa dukkan wajja ce. haka yake. Eh to daga ina. Eh to ai yanzu kawai bari mu dan sake jin wata wakar ake kuwa kake shanye mana daɗi. daɗin mana. Eh gabatan mana ta gaba. <laughs> Gabatan mana wace ya kamata mu. To sai kuma mu je ga wakar Nazifi Asnanik ta Najeriya ita ma inda inda idan muka dawo za mu ji daga watan eh, bakin su eh. eh. Wai me ake nufi kasar mu ba kamar tarni na ce. Wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace. Manya Najeriya ku zo karta mace. Muna gani muna ji mutane kasar musan mace. Abin abin ta kai ce, wayo ɗazu ta wuce. Yan gasa ta Najeriya, gani na zo da tambaya, menene ya samu kai fice a duniya? gaskiya ko na ce kaje ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya in mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke a kan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya ga shawara ga mu ƴan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu haɗa mu, ƴan ƙasa ta shugabanmu don Allah kar mu zagi shugabanmu ne kira na mu bar fada dan Allah kar mu sake a wasakan juna ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku rana kasar mu za mu yo kishi kada da mu motsa kasar mu za mu yo duba kuna yin kallona da kai nake mai sace kuɗaɗe na take nake mai ɗiba a cikin rana dama ku zo mike shin kasar mu to da mun daina kuka mai kuna muna gani ana bugun kashe ana fada ana ta arashi roƙon Allah muka kai buka to Allah ya gyara ko ina da ko ina to ga wani daga Sokoto bari mu ji yanda yake kallon Nazifi Asnanik assalamu alaikum kabara na'am <laughs> kana tare da Ahmed Ladan Girkau jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka kika lokal gama Sokoto to Ahmed Girkau barka da warhaka muna jin ka barka dai kabara kabara barka da asuba da yanzu ka eh, ina kwanan ku da ina kwana gaskiya ne lafiya lau to muna jin ka ina gaida dukkan waɗanda an cikin zauri eh, ni da Hafsat Maina muna godiya su ta da su da annan duk wanda annan to mm. hafsa dai na nan su safina ta sauka ni ce annan <laughs> to to okay okay hafsa hafsa mm. sorry Hafsa mm. ke ta annan zo da ke ban rike da rediyo wallahi eh, to na kira su yau wato bari ga maka abin da ake ana magana ne akan waƙoƙin gargajiya da na yanzu da masu ma'ana yanzu mun saka waƙan Nazir Nazifa Asnani muna son mu ji yaya ake kallon waƙan Nazifa Asnani musamman da ya waƙan 'yan ƙasa ta Najeriya to an ka dibo da musamman yanzu wanga yanayi da muke ciki mm. bisa ga inda muka fito mm. domin in ka diba muka dadin mu na gargajiya na dori da bisa ga yanzu inda muka mm. fito yanzu mu musamman matasa mai mai da hankali ga waɗannan waƙoƙi domin na farko dai akwai abubuwa ne guda uku waɗanda muke ganin cewa za mu yi comparing da suwa to wanda za a hada suna magana ne akan jaruntaka ko mhm. kuma wani abu su makaɗan na doyi. Su kuma na yanzu suna magana nada, su kuma mhm. yanzu suna magana ne akan soyayya. Mhm. Soyayya yadda za ka kamar soyayya ko kuma kamar yadda za ka taho ka ma'amula yadda kake to ma'amula ko soyayya su makaɗan na yanzu na zamani. Kaga suna magana ne ma'amula ko soyayya. To ya kake kallon abu? Eh? Ya kake kallon hakan? Ya dace ko bai dace ba? to gaskiya in kalli ba abu biyu na complication din abu biyu ne To ya dace akwai inda bai dace ba domin idan muka dibi maharakan magana soyayya kaga in ka diba abu na wanda yake ganin bai kamata ba a ce mutum ya mai da hankali zai ga soyayya ga ya saki wasu abubuwa hmm. musamman ga abubuwa na gargajiya waɗanda zai kawo maka ci gaba eh, ko da a ce to yanzu girkau nan za mu eh, nan za mu girke ka nan za mu girke ka nan za mu girke ka yanzu <laughs> usman za mu girke ka na jama'are yana ta jira na jama'are yana ta jira kan layi eh ai girkau bari mu girke ka anan tukun sai wani ah. lokaci mun gode da kiran ka Assalamu alaikum daga jama'are. Eh haka yake salam. Ai. Ya katse wallahi. Ayya. To, to, to. Amma kila ya sake sa'a in yi sa'a. Mm. Wato maganar da shi Ahmed Girkau yake shine na da suna magana akan abubuwan gargajiya jarumtaka ne eh, yanzu kuma an sa a soyayya mm. da abubuwan yau da kullum to shine ke son in wani ya kira yin maganar soyayya ko al'amarin yau da kullum yana da laifi ne da akwai akwai wani mawakin da da hmm. ake cewa mamman barka hmm, na Nijar. Na Nijar. To ai kaga yana wakan soyayya amma yadda yake waka soyayya hmm. kowa yana jin daɗin waka. Assalamu alaikum. Tun da harka Musa Mamsa ne daga Tunisia. Malam Musa Mamsa. Ka samu rediyon nan ta kusa da kai kan na wushe ta ta Ka ji ko? rediyon kusa da kai ka naushi rediyon kusa da kai te shiru to ba zan kashe rediyon yau a kaka eh. kashe ta zaka daina ji an ka kashe ta ka rufe murya to rage rage mata abin ka rufe murya ka rufe murya kwata kwata amma kaka kashe rediyo yawa To, Musa Mamsa ne daga Maraba To, muna jin ka Musa. Malam Musa, ka ji maudu'in mu na yau me zaka ce a kai shin ya waƙoƙin da yake da na yanzu ya kake kallon abin? Gaskiya waƙoƙin da da na yanzu akwai bambanci kwarai da gaske. Hmm. Menene bambanci? Saboda yanzu amma a waƙoƙi na yanzu akwai wakokin haɗa kan Najeriya ubangiji Allah kuma ya taimaka mana a kan 'yan Najeriya su haɗu. Amin. Eh to zakara ma ya ce kai ya haɗu. To so dama na dade ina neman ku ban same ku shine yau Allah ya ba mu sa'a na kama ku. To mun gode mamsa mun gode sosai. Mun gode mun gode kwarai da gaske. Musa Eh, amma kake yanka zakara nan tunda ya mara maka baya gaskiya inga <laughs> da yace Najeriya kanta ya hadu zakara yace kukuruku to kaga akwai alheri kenan <laughs> Allah ya sa eh, eh. salamu alaikum daga ina kake kiran mu wake kan layi wa alaikum salamu daga Lagos tarayyar Najeriya to wake kan layi Ibrahim ne. To Malam Ibrahim ka ji maudu'in na yau me za ka ce game da wannan ah, waƙoƙin da da na yanzu ya kake kallon al'amarin? a waƙoƙin da da na yanzu waƙoƙin da sun fi aminci yi. to me yasa ka ce haka eh a wannan na garga na wannan da suke yi na yanzu na duk kwakwayen turawa suke yi me yasa ka ce haka eh me ya alamta haka abin da yasa ce haka na kiga hmm. yawanci su suna waka da jita na da kuwa ana waka ana ci da da kalangu ai to hmm. amma na yanzu ma wasu suna amfani da kalangun na gani ko yanzu ka ga mun sa waƙar eh? ala mun sa wakar nazifi. Eh, na ji mun sa wakar ala wannan ai kamar manta suke yi. Eh. Hmm. kamantawa eh, eh to amma kalamai fa yanayin kalamai fa eh? yanayin ma'anar kalaman da suke yi fa a ciki kamar eh, yanzu wannan tana tana kalamai suna dan kaman mantawa shi ma dai eh to ba su shawara ya kamata mm. ba su shawara kaɗan ba su iya shawara a takaice eh shawara dai yanzu dai abin da nan ba su shawara dai su koma kiɗin na gargajiya na kalango ya to Allah ya sa su Mun gode sosai. Yawwa. Ni ne Ibrahim daga Osho Drive Lagos da Najeriya sai an jima ku. To mun gode Ibrahim. Mun gode Malam Ibrahim. Mm, yawwa. Yawwa kai da mutan Lagos. Mm. Yawwa to kin ji ce wasu koma na kalangu fa. Eh mana. Eh da kada kaɗen amma ni abin da nake ta san in ji wanda zai fito kila yi magana. Mm. Ina son har yanzu in samu wanda zai mun fashin bakin a cikin masu wayar kila tsantsar maganganun da ake a cikin tasirin magana. Na'am. Eh to ga wani salamu alaikum. mai magana prince tasi bin abdullah tare da malam adamu a azare a na ji prince tasi din yanzu yanzu yau wato a haɗin gwiwa ne yayi oh to shi to mawasan mu na na yanzu ma suna kokari irin su nura yan hmm. akwai su da basirar shigar da sako cikin waƙe domin hmm. shi nura yan gaskiya waƙoƙinsa da dama za ka ji darasi ne eh. amma shi da kansa ma yana cewa idan a cikin waƙoƙinsa idan kana biye da shi kana oh. da yake yi na gane na gane amma sai mai hankali ne zai eh. oh wato mawaƙin nan da ke eh, kaduna to mun gode sosai sai suna na prince gina abdullahi tare da ya haɗa mu a gaida damna yawwa madalla to to yanzu kin san me za a yi mm, mm, sai ka faɗa yawwa to kin san tunda mun gama jin magana akan nazifa asnanik sai mu je waka mu ta karshe wanda za mu magana mm. mu saurari waka tukunna amma kafin mu yi magana a akai shine Aminu Ladan Alan waka da waka sama ita kyan ubangida na wanda yake jan hankali game da masu dogon buri ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dore ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana ubangidana da za ka ɗauki zance na da Allah da ka haye hasashe. Eh, banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa. Dangi agogo na ya fice na kowa. Daidai da zobe na ya fi hasashen kowa. hata da biro na alƙalau na zannawa gidana na za ka ɗauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana mm, gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona Akwai mai gidana na za ka duba zance na wala ya Allah na ka cikan muradi ubangida na da za ka ɗauki zance na mara da Allah da ka hasashe mun zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa muna ta bautar bakiwa muna biye al'aura muna cewa. ya tarai ta sanya muka da rudewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa wari gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na ni zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mawaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki gadon barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci Ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mujin jin kansara nasa a tunanina. Ubangida na da za ka ɗauki zance na, mara da amma da ka haya hasashe na. Duk inda kan ga ƙasa kan tiri a ilimina, to arzikin da buwayi ya ba su dangina, ya zarce duka bukatu na su da antona sai dai idan jagoransu ya zama ɓauna sai babu adalci gunsu shugabanni na idan da adalci babu mai shiga rana kowansu ya zarce wajibinsa dingina ya shugaba na in an nazar azance na Usman. Aminu Lada, kace ce komai. A'a a'a ni ban yadda ba. Dan Allah kace ce komai. A'a to bari su gama waya kace ce komai kar su samu sata ansa. Salamu alaikum. <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Salisu na gaidan mai biredi daga jama'ar zahar Bauchi. to salisu na gari dan muna jin ka kaji dai ala ya gama maganar ubangida wakar jan kunni na ji ala kuma gaskiya kamar yadda wani wanda ya kira daga sakkwato ya faɗa wani hmm. sa'in za ka ga abin da na zamanin suke faɗa kayan kiɗan ne ya jawo ba za a faɗi ne suke faɗa ba hmm, akwai abubuwan da yake faruwa dangane da abin da ya shafi kiɗan gargajiya na da da ne yawwa da an yi mana bayani ala irin su nura inuwa hmm. a irin su ziro. irin mm. duk wannan da zp eh. waƙoƙin da kuka sayo a mm. kadai dukkansu suna da ma'ana kuma suna da maganganu masu fahimta mm. to amma yaran mu ne yanzu ba sa tsayawa su saurari me ma ake faɗa a cikin waka misali saboda piyana ta ɗauki hankali oh kiɗan ya ba magana mai ba kalmomin da mutum yake faɗa a ciki ba wannan shi ne wato da za a rage karfin kiɗa to mun gode salisu na gaida ah, to mun samu wanda ya mana fashin baki shikenan kake ce komai an eh. gama eh amma na bashi sata amsa assalamu alaikum <laughs> wa alaikum assalam barkan ku da baraka yawa barka ka dai da wa muke magana daga ina kake kira eh. sunana ne eh, Musa Hadirin Asuba da magaram Jamhuriyar Nijar. Yawwa, Majalisar da Ala yake a Nijar. Mm. Musa Hadar na Asuba muna jin Allah to a gaskiya kalaman Allah suna kayatarwa musamman ma a wata waƙar da yayi mai dauke da sunan Angara. Angara mhm. mm, an dauki Angara. Mm. Mm. Eh musamman ma na kare da wannan waka sosai gari Nisa ka karu. Nisa ka karu. kamar karin magana ne yake faɗa da dama eh, kamar na harkar rayuwar duniya ko idan kana gane haka kuma saboda haka eh, a wannan ne kawai na jirgin na mishi a bisa waƙoƙin shi gaskiya ne to ana ji ana ji sosai a Nijar ba shirin abar ya huce ba za mu manta ba sa hadarin asuba ba za mu manta ba mun gode kwarai kaji me yace Usman ba mu da eh, lokacin daukan wasu wayoyin sai sai hakuri amma ai sun wakilce su haka yake to bari mu rufe da ita wakan aladin yanzu kan bari mu yi sallama saboda sati ya kare ko ce mako ya kare mm, yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad sai Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wa Mr. Joni Usman Ahmad Kabara madadin sashen Hausa na murya Amurka nake cewa ni hutun karshen mako lafiya Allah ubangiji Ubangiji ya kai mu ranar Litinin lafiya. na tunani da sani da ke a kwakwalwa wari gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani ne zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kanka.